أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أو أن ينبتي نرانا الشابير قوة شوال hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan yuni shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na da goma sha 114 a cikin karatunmu da muke na aljami'u sahih al-musnad na al-imam abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabu mawaqitis sala shine littafi na tara a cikin wannan littafi za mu tashi babi na 28 a cikin wannan a kitabu mawafitu sala hadisi na 579 ko? na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب من أدرك من الفجر ركعة نعم يتي باب من أدرك من الفجر ركعة باب ركعة raka'a daya min alfajiri daga sallar asuba wato wanda ya samu raka'a daya a cikin sallar asuba mafuminsa kafin rana ta hudu kafin kafin ke hudowar rana wato ya riski raka'a daya na lokacin sallar asuba kafin lokacin sallar asuba ya fita bai ambaci jawabin sharaɗin ba a domin kamar yadda ya gabata a cikin babu man adraka min al-asri raka'a ya kawo irin wannan kuma <clears throat> a can an yi taujihi cewar maksudin ya ambaci wannan domin ya faɗi domin abin da zai biyo baya akwai fuskoki da dama na tawilinsa na fassara. to ya riski hukuncin sallah ne ya riski lokacin sallah ne ya riski a falalar sallah ne menene abin kaddarawar to saboda wujo da dama na fassarar sai ya shiru akan jawabin sharaɗin domin wannan shine mahallin da da yake na sabawar malamai ibn hajar ya ce wa inna malam ya atil musannif fi tarjama bi jawabi sharti ma fi lafz al matn alladhi awradahu min al ihtimal saboda akwai fuska a cikin akwai fuskar wajen jawabin sharadin shi yasa sai ya shiru a kansa musamman a wata riwayar ya zo fal yutimma salatahu ya cika sallarsa domin umarnin kan cewa ya cika sallarsa zai iya daukan kan cewa ya cika sallarsa a matsayinta na ada'i kuma zai iya daukan ya cika sallarsa a matsayinta na ramuwa mm-hmm. to saboda wayannan fuskoki shine sai bai faɗi jawabu din ba to kamar yadda ya gabata a cikin na sallar la'asar wannan kuma ya zo ne a na sallar asuba saboda su ne a lokuta waɗanda suke da alaka da hudowar rana da faduwarta wajen lokacin tikewar lokacin tikewar su na na'am abdullahi ibn maslama alqanabi daga malik shine al-imam daga zaid ibn aslam al-adawi daga ata ibn yasar maulan maimuna min ummul mu'minin hilaliya wa akwai waw da kuma daga busur ibn sa'id da kuma al-a'raj abdurrahman ibn hormuz to akwai annahu anaka mm-hmm. yuhaddithunahu ah, tawa babu annahu din amma dai an kaddara akwai annahu cewar su ah, annahu yuhaddithunahu to sai ya zama to hudin ya zama to damiru sha'an kenan cewa sha'anin cewa suna zanta masa ai su su uku su ne suke gaya ma zaid ibn aslam wannan hadisin daga abu huraira cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya riski raka'a ɗaya na sallar asuba kafin rana ta hudo to wannan ya samu sallar asuba wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallar la'asar kafin rana ta faɗi to wannan ya riski sallar la'asar wannan hadisin zahiri ne akan riskan lokaci tunda ya yi maganar fakat adraka subha ya riski sallah asuba saboda kaga ana maganar riskan lokacin sallah ne cewa lokacin sallah ana riskarsa da samun raka'a cikakka raka'a daya cikakka na sallar to da menene ake samun wannan raka'a cikakka a <clears throat> zahir kama abin da aka rubuto daga ibnu umar da kuma abu huraira man adraka raka'a fakat adraka sajida wanda ya samu ruku'u ya samu sujada mafhumin sa wanda bai samu ruku'u ba bai samu sujada ba saboda haka a ba sai mutum ya samu raka'a cikakka da sujada guda biyu ba sannan ya samu sallah idan ya samu ruku'u kafin rana ta hudu to ya samu sallar asuba ko da bai samu sujada ba ko da bai samu sujada ba domin wannan hadisin haka malik ya tafi akai a cikin muwatta kuma an ruwaito daga ibn umar da abu huraira cewa wanda ya riski ruku'u to ya riski sujada ka eh, haka abu huraira ce man adraka rak'a faqad adraka sajda wa man fatahu kifa wa man fatatu qira'atu ummi alquran faqad fatahu khairun kaseer wanda karanta ummil qur'an ta kubce masa alheri mai yawa ya kubce masa wato domin bai samu cewa amin tare da liman ba shine abin da abu huraira yake ishara gare shi wannan sabanin abin da waɗansu daga cikin malamai suka tafi shine kamar abin da ibn hajar ya ambata a nan cewar abin da ake mikidarin raka'ar da ake samu shine gwargwadon mutum ya kabbara ihrami ya karanta ummul qur'an ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya sujada nan guda biyu da sharuɗan da suka zo na kowanne to wato duk sai wannan ne zai samu raka'a to amma a wajen malik kuma wanda yake shine abin da ya tafi akan asar din ibnu umar da abu huraira kamar da ya kawo su a cikin almuwatta da samun ruku'u ne idan mutum ya samu ruku'u to ya samu raka <clears throat> kuma shi yasa mutumin da ya samu ruku'u tare da liman mutumin da ya samu ruku'u tare da liman ba a cewa ya rasa wannan raka. inda ya samu liman a cikin ruku'u Hmm? ba a cewa ya rasa wannan raka'ar ba zai mayar da wannan raka'ar ba hmm. shi yasa Abu Bakra lokacin da ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u sai ya ruku'u kafin ya iso sahu sannan ya tattaka a sunkuye har ya shiga cikin sahu ya ce masa zadakallahu hirsan wala ta'ud hmm. kaga yayi ikrarin sa akan wannan abin da yayi wanda da shine ya samu ruku'u tare da da shine ya samu raka'a tare da liman wannan hadisin haka zalika ya kunshi sallar wato ya kunshi zahirinsa ya nuna cewa idan mutum ya samu raka'ar ya samu sallar ko shi kenan ka samu raka'ar shi kenan ba za ka yi ɗayar ba za ka yi falyutimma ilaiha ukhra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin a riwayar na salatul asr ya ce wanda ya gabata a riwayar abu salama na'am hadisin a riwayar abu salama man idza adraka ahdukum sajdatan min salatul asr qabla an taghruba ash-shams falyutimma salatahu yace falyutimma salatahu ya cika sallarsa to kun ga can ma sai aka ce sajdatan amma kuma gashi a gashi anan an ce raka'a to abinda zai fassara maka wannan shine abin da yazo daga Abu Huraira man adraka raka'a faqad adraka sajda wanda ya samu ruku'u wanda ya samu ruku'u to ya sami sujada sannan <clears throat> wannan ya nuna cewar wannan ya nuna cewar idan mutum ya samu sallah ya samu raka daya ta sallar asuba kafin rana ta keto kafin rana ta hudo to ya samu sallar illa annahu yaqdi ma fatahu sai dai zai rama abin da ya kubce masa kamar yadda ta zo a cikin albayhaqi duk ruwayo sun zo da wannan ƙarin wanda yake mafhumin ne abinda an fahimce shi ne amma sai zo mansusa cewa zai kawo ɗaya raka'ar to abin da sa malamai suka masu sharhin wannan hadisin suka kawo riwayoyin masu yawa da ibn hajar da ibn rajab duk sun kawo riwayoyin domin raddi ga matabar imam abu hanifa nan a matabar imam abu hanifa sun ce idan mutum ya samu sallar ya samu raka a ɗaya ta sallar asuba kafin rana ta keto sannan kuma ya cika ɗaya raka'ar bayan hudowar rana to ba shi da sallar asuba sai ya sake sallar asubar bayan hudowar rana lokacin da za a iya yin nafila bayan rana ta duhu domin su sun ɗauki raka'ar da zai yi bayan hudowar rana ƙaba'i ce tunda in rana ta hudo lokaci ya wuce saboda haka wannan raka'ar da zai yi ramuwa yake to su kuma a wajen su sallar ramuwa da sallar dukkan sallar ramuwa da sallar nafila ba a yin ta lokacin da rana take fitowa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin salla bayan sallar asuba a sai rana ta fito ta ɗaukaka to saboda haka suka ce sai suka bata sallar da cewar tunda ramuwa ce yake ɗaya raka'ar wannan ɗaya raka'ar da yi ta ramuwar ya yi ta a lokacin hanin a yi sallah to wanda ku yi sallah a lokacin da aka hana a yi sallah ba shi da sallah sauraka sai suka ce sai ya sake sallah to shi yasa suka kawo ƙarin da ya zo riwayoyin da ya zo da suke nuna kan cewa a wato ya cika sallar da ɗaya raka'ar falyutimma ilaiha falyutimma ilaiha ukhra ya cika falyusalli ilaiha ukhra ya cika wata raka'ar tare da wannan wanda a ciki wanda ya kunshi raddi ga wannan kauli na imam abu hanifa wanda a gaskiya shine kadai ya kadaita da wannan kauli a cikin malamai kuma babu hujja a cikin cewar hannun da aka yi a cikin yin sallah faru a cikin yin sallah bayan bayan sallah asuba har rana ta fito ya kunshi sallar da ake yin ramuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya duk wanda ya bacci man nama anis sala aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik wanda ya yi bacci bai sallah ba ko ya manta bai yi sallah ba to ya yi sallar idan ya tuna ta idan ya tuna ba ba ta da wani kafara in ba wannan ba to kaga umarnin da aka ce masa ya yi sallar lokacin da ya tuna Wani ya nuna kan cewa kowane lokaci ya tuna lokaci ne na yin sallah kuma hanin da ya zo a kan salloli bayan a lokutan hani wannan hani ne ga sallolin nafila ba sallar farilla ba wadda mutum zai yi ko ta ada'i ko ta kaba'i to shi haka zalika shi yasa kaga duk sun yi ta su ma hanafiya sun yi tawilin wannan hadisin dan su fitar da wata sallar shine asr yaumihi sallar la'asar ta ranar ba ta ramuwa ba sun ce ko lokacin hannun ne mutum zai yi to da wani hujja suka togace wannan ba su togace kuma waɗancan ba Eh, to hujjar da suka yi amfani da ita suka togace ita ce za a yi amfani da ita a kansu a shahid abin da sa malamai suka ta kawo riwayoyin da suke nuna raddi ga matsabar abu hanifa da take nuna kan cewar idan mutum ya samu raka'a daya a cikin lokaci raka'a daya bayan lokaci ya riga ya fita to ya samu sallah da kuma kan cewa samun hukuncin lokacin samun lokacin sallah yana tabbata ne da samun raka'a daya cikakka na'am babu man adraka min salati raka'a babu man adraka min salati raka'a Babu wanda ya riski raka'a ta sallah kun ga nan sai ya kawo man adraka min salati raka'a bai ce man adraka raka'atan min salati ba kamar yadda ya ce a can babu man adraka raka'atan min al-asr nan sai ya ce man adraka min salati rak'a domin ya ishara ga cewar akwai bambanci wajen riwayar lafazin to wannan bambanci yana tasiri akan hukunci ko akan ma'ana man adraka raka'atan min as-sala man adraka min as-salati raka'a eh to menene tasirin man adraka min as-sala man adraka min as-salati raka'a man adraka min salati raka'a wanda ya riski raka'a lokacin sallah da kuma man rak'atan min sala wanda ya samu raka'a a cikin sallar hmm? saboda haka hukunci ne guda biyu hukuncin wanda ya samu lokaci ya samu raka'a a cikin lokaci kafin lokaci ya fita da kuma hukuncin wanda ya samu raka'a ɗaya na sallah eh, domin abubuwa ne guda biyu a nan suka haɗa to shi ya sa imamu bukhari sai ya kawo lafaz ya yi tarjamar da abin da zai nuna hukuncin samun lokaci hukuncin samun raka'a ɗaya a cikin lokaci kamar yadda ya zo a hadisin da ababin da ya gabata sannan kuma ya kawo lafazi a cikin hadisin a cikin matanin na wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah menene yake lizimtarsa na'am karanta hadisin na'am at malik al-imam daga ibn shihab az-zuhri daga abu Salama ta bin abdurrahman bin auf az-zuhri an abi huraira daga abu huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace wanda ya riski wanda ya samu raka'a ta raka'a daya min salati ta wata ta sallah to ya samu wannan sallah faqad adraka sala man adraka raka'atan min salati wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah faqad adraka sala ya riski sallah dume ya riski sallah ma'ana ya riski lokacin sallah ya riski kuma hukuncin sallah ibn abdulbar ya ce abubuwa guda uku ne da lokacin sallah da hukuncin sallah da falalar sallah hmm. wannan hadisin ya kunshi dukkan abubuwan guda uku na biyu zahir ne amma na uku mahallin munakasha ne na falala amma idan mutum ya samu a ɗaya, ya samu lokacin sallah wannan shine abin da ya gabata a hadisin da ya wuce ko man adraka raka'atan min as-salati qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-salah ah, man adraka raka'atan min as subh qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subh wato idan mutum ya kulla raka'a kafin rana ta fito to ya samu hukuncin sallah ya samu lokacin sallah ya samu lokacin sallah saboda ka sallar da zai yi ada'i ce ba ƙaba'i ba haka zalika mai uzuri idan ya samu idan uzurinsa ya kau ya zama to zai iya samun raka'a ɗaya na sallah to ya riski hukuncin sallah kuma a ya riski lokacin sallah saboda haka ya riski wajabcin yayi sallah don haka idan mace eh ya riski lokacin sallah saboda haka uzurinsa ya kau dole sai ya yi sallah kamar mai haila kamar mutum da take haila jinin ta ya ɗauke ta yi wanka yayin da ta gama wanka za ta iya samun raka'a ɗaya na sallar la'asar to ta riski sallar la'asar sai ta yi ta sau da haka idan ba ta yi ba har rana ta faɗi sai ta rama sallar azahar sallar la'asar dai ta kubce mata sai ta rama sallar la'asar sallar azahar kuwa ta riga ta kubce mata tunda abinda gwargwadon raka'a ɗaya kawai ta samu amma da za ta samu gwargwadon raka'a biyar to sai ya zamanto a zahar da la'asar ya lizimce ta raka'a hudu na a zahar cikakka in zaman gida ne raka'a daya na la'asar ka ga ta riske su tunda ta riske lokutan waɗannan sallar sai ta yi saboda haka wannan ya hada da hatta ahlul a'zar masu uzuri ko mutum ya musulunta in ya musulunta a gwargwadon yanda idan ya yi wanka zai iya samun raka'a daya to sai ya yi sallar la'asar kafin faduwar rana in kuma kafin sallar asuba ne sai ayi sallar asuba to wannan lokaci kenan na biyu kuma hukunci ya riski hukuncin sallah wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah ya riski hukuncin sallah saboda haka idan sallah ce ta zaman gida ya riski sallar zaman gida in shi matafiyi ne ya samu raka'a ɗaya tare da liman to sai ya yi sallar zaman gida tare da liman kamar yadda yake masa bar malik da kuma matabar imam ahmad hmm. idan mutum ya samu raka'a daya ya zo shi mazaunin shi matafiyi ne sai zo ya samu mutane suna sallah mazauna gida sai ya shiga ya sallah a bayan liman ya samu raka'a daya to idan liman ya sallama sai ya tashi ya a hudu dole sai ya cika sallah raka'a hudu uku zai karu ya cika domin ya riski hukuncin sallar muqi sallar mazaunin gida amma da zai zo Mafuminsa kuma yana aiki cewa wanda bai samu raka'a ba to bai samu hukuncin sallar ba don haka idan ya zo ya samu liman bayan ya riga ya dago daga daga ruku'u don haka bai samu raka'a tare da shi ba bai samu raka'a ko ɗaya tare da shi ba to bai samu hukuncin sallah ba tunda bai samu hukuncin sallar zaman gida ba sai ya koma asalinsa na sallar matafi sai ya tashi ya sallah raka'a biyu na ya shiga sallar ai dama ba shi yasa ba za a ga waɗansu suna yin hila suna yin dabara idan suna so su samu ladan sai za su taho sallah sun ji ana sallah sai su rinka tafiya a hankali a hankali yanda daga sun zo sun shiga cikin ba za su shigo masallaci ba sai sun tabbatar liman ya ce sami Allahu liman hamida daga raka'a ta hudu yadda zai zama to abinda za su samu ba za su samu raka ba samu ko sujada kawai za su samu ko zaman tahiya to kaga in yayi sallama sai su tashi su yi raka'a biyu sun yi kasarun su ba su shawa wato ba sun samu ruhusar su ta kasaru ba su a hudu ba kuma sun samu ladan jama'i ladin jama'a <laughs> wannan irin hilar hilar hilar masu karatun fikihu ce <laughs> eh. wannan mm. mutum ne samu juma'a mm. ya da farko mm. idan ya wannan in ya tashi a hudu zai ta shi ma wannan shi ma duk yana zuwa akan wannan wanda ya zo ya samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a to ya samu sallar juma'a kaga shi ma ya adraka hukumar sala duk akan hukunci ne ya riski hukuncin sallar juma'a saboda haka raka'a biyu zai yi idan ya zo ya samu liman a ruku'u na raka'a biyu na raka'a ta biyu kafin ya dago daga ruku to idan aka yi sallama sai ya kara raka'a ɗaya ta zamanto masa raka'a biyunsa ta juma'a amma idan ya zo bayan liman ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu to bai samu hukuncin sallar juma'a ba sai ya koma asali na sallar azahar sai ya sallar azahar a matsayin saboda bai samu hukuncin sallah ba bai samu hukuncin sallah ba haka zalika wajen jam'i wajen jama'a idan mutum ya samu raka a ɗaya tare da liman ya samu hukuncin sallar jam'i in bai samu raka a ɗaya tare da liman ba bai samu hukuncin jam'i ba don haka idan ya zo ya samu raka inda ya samu raka a ɗaya tare da liman sai liman ya yi sujudu sahau to ya lizimce shi ko ya samu wannan rafkanwar tare da liman ko bai samu rafkanuwa tare da liman ba domin fakat adraka sala ya riski hukuncin sallah ya riski hukuncin sallah mafhumin shine cewa idan bai samu raka ɗaya tare da liman ba idan liman ya yi sujudu sahau shi idan ya tashi a matsayinsa na masbuki zai kawar ko inda da suka kubce masa ba zai yi sujudu sahwi ba ko da sujudu sahwi din qablas salam ne in qabla salam ne kafin sallama kaga yana cikin sallah kenan to ba in dai bai samu raka'a ba ba zai bi liman yayin da yake yin a yayin da yake sujudu sajada ta qabli ba domin bai samu hukuncin salla ba hmm, bai samu hukuncin salla ba sai ya tashi ya kawo sallolin da ya kawo rakawo inda da ya rasa ya sallama to na uku kuwa shine falala shi ma wannan shine zahirin mazhabar malik cewa mutum baya samun falala ta sallah sai da samun raka'a daya saboda ka sallar da take da falalar ta da'if wato a ninkawa kamar sallar jam'i kenan sallar jama'a da ake ninka ta mutum yana samun ladan ninkawar sallar idan ya samu raka'a daya mafhumin wannan shine cewa idan bai samu raka'a daya ba in bai samu ya kulla raka'a tare da liman ba to ba zai samu ladan sallar jam'i ba sai ya samu raka'a ɗaya to a nan shine a shine mahallin saɓani a nan saboda ita falala babinta daban da babin ahkam ita falala Allah maɗaukakin sarki yana bayar da ita daga kyautar sani ba kuma kiyasi ba zai shige ta ba yanzu wanda ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ba shi da lafiya idan yayi sallah idan Allah zai rubuta masa ladan abin da yake yi kamar yana da lafiya kaga wannan babi ne na falala ba shi da wani alaka da kiyasi na hukunci mm, wato idan ya saba yana zuwa yi jam'i da je jam'i ba ya zauna ya salla a gida Allah zai rubuta masa ladan jam'i kaga bai ma yi jam'in ba amma saboda babinsa babin falala ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce zai to haka zalika wannan ma a samun falalar ba shi da alaka da wannan hadisin bal babinsa daban ne a da mutum yana samun falalar da mafi karancin juz'i na samun na abin da mutum ya samu na sallah idan mutum ya zo ya samu liman idan mutum ya ya samu liman a cikin kafin da ya sallama kafin ya sallama ya samu falala bal abu salama wanda ya ruwaito wannan hadisin daga abu huraira hmm. cewa idan mutum ya zo ya samu liman in dai mutum ya fito daga gidansa kafin liman ya sallama ko bai samu sallah tare da liman ba Inda ya fito daga gida kafin liman ya sallama to za a bashi ladan tabi'i za a bashi ladan jami'i haka Abu Salama yake faɗa ah, amma abin da zo dai asrah minhu shine hadisin ah, Sa'id ibn al-Musayyib an rajulin min al-Ansar ah, wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito na'am gashi ibn rajab ya kawo shi a sharhinsa na bukhari yace kharaja abu dawud min hadisi sa'id ibn al-musayyib an rajulin min al-ansar sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul idha tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid fa salla fi jama'atin ghufira lah fa in ata al-masjid wa qad sallaw وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك وإن أتى المسجد وقد صلوا وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك idan wato sa'id ibn musayyib rawato daga wani mutum daga cikin ansar ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutayen ku yayi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya zo masallaci yayi sallah a cikin jama'a za a gafarta masa idan ya zo masallaci alhali sun alhali sun sallaci waɗansu raka'o'i waɗansu kuma suka yi saura sai ya sallaci abin da ya riska tare da su ya cika abin da ya saura to hakanan shi ma hakanan wato za a gafarta masa in ya zo masallaci alhali sun riga sun yi sallah sai ya cika sallarsa to hakanan shi ma kazalika to wannan ya nuna cewa babin falala tana samu ne tana samuwa da akal juz'in na sallah da mutum ya samu haka zalika da mujibin wannan hadisin ya nuna kan cewa faqad adraka sala abinda ake nufi faqad adraka wato alwakta ya riski lokacin sallah wal hukum da hukunci amma falala kuwa wannan mafuminta da akalla min zalik da akalla abinda ma bai kai raka'a ba mutum yana samunta na'am to sai batun da mai mutum yake riskar raka'a din shine abin da muka ambata abin da muka ambata da cewa idan mutum ya samu ruku'u man adraka dunar raka'a la yakunu mudrikan laha wal ladhi istaqarra alayhi al-ittifaq hmm. na'am باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس باب ينصلى bayan alfijir hatta tartafi shams har sai rana ta ɗaukaka wato ta hudo ta ɗaukaka nan bai tabbatar da hukuncin ba wato wannan hani ne ko kuwa halacci ne abin da ya sa ya ya keɓe nan kuma ya ambaci alfajir alfajir ina ana nufin sallar asuba ne ko ana nufin hudowa alfijir saboda akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna kan cewa idan alfijir ya keto fala salata illa raka'atay alfajir babu wata sallar nafila sai raka'atay alfajir to idan kuma aka ce ba da dalfajar ana nufin sallar asuba ne to ana nufin yin nafila bayan sallar asuba kenan to shi yasa bukhari duk ya kawo wannan da tarjama wadda za za ta iya kunshe dukkan hukuncin gabaki daya sai dai kuma ka dauki kowanne da abin da ya bayyana gare ka na dalili saboda haka masai kun ga sun zamanto masail biyu kenan me ya hukuncin mutum ya sallar nafila bayan alfijir ya hudo kafin sallar asuba ko kuma meye hukuncin yin nafila bayan hudowa alfijir da kuma meye hukuncin yin nafila bayan an yi sallar asuba mun ga masail guda biyu kenan amma yin sallar nafila bayan hudowa alfijir to in ba raka'atai alfajr ba ba a yin sallar nafila illa abinda aka ruwaito daga waɗansu malamai na ruksa ga wanda bai yi wuturi ba bai yi wuturi ba ko kuma bai yi wurdinsa na sallar dare ba zai iya yi a lokacin kamar yadda aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab kuma shine mazhabar Malik da kuma mazhabar Imam Ahmad cewa wanda yake wanda bai samu yayi shafa'i da wuturi ba ko wurdin sa na sallar dare bayan hudowa al-fijr zai iya yi kafin sallar asuba shine kadai aka masa ruksa amma wanda yake ba shi da ya riga yayi shafa'i da wuturinsa yayi sallar darensa kafin alfijir ya keto to idan alfijir ya ke to ba zai shagaltu da wata nafila ba illa raka'atayil fajr hmm. saboda hadisin Abu Sa'id la salata ba'da raka'atayil fajr eh, la salata a da fajr illa raka'atayil fajr babu sallah bayan hudowa alfijir sai raka'atayil fajr kawai ai eh, hadis ana maganan wurdi ne wanda yake da mutum ya saba cewa yana yin sallar yana yin sallah raka a goma sha ɗaya da daddare tare da raka a tare da witiri an fahimta to sai gari ya waye sai ya tashi alfijir ya keto bai riga ya yi wannan ya yi bacci da daddare to kamar yadda an ruwaito daga umar ibn al-khattab yana yin wurdinsa a lokacin haka zalika abdullahi ibn abbas ma yana cikin muwatta wata ran ya zo zai yi sallah asuba ana jiransa sai ce ku dakata sai ya wuturi sannan ya raka al fajr sannan ya wuce ya yi musu sallar asuba ah, ga na'am hadith ibn umar ne nake cewa abu sa'id imam ahmad ya ruwaito da abu dawud da tirmidhi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn إلا سجدتين حكى يزود zo رواية نعم يتي وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر sashen malamai sun yi ruksa akan yin waɗansu salloli bayan hudowa alfijir qabla salatil fajr kafin sallar asuba kal witri wa salatil layl ruya an umar wa aisha fi salatil layl wa ila hadha dhahaba malik fil witri wa qada'i salatil layl wa ruya an ata wa nassa ahmad alayhi fil witr ka gani haka imam ahmad yayi nassi akan wannan a witri shi kuma imam malik ya hada ma hadda salatul layl mutum zai iya yi bal a wajen imam malik idan ma ya zamanto cewar in mutum ya tashi da asuba abin da zai iya yi kafin rana ta hudo da gwargwadon rako'in da zai iya yi kafin hudowar rana shine a a shine raka'a uku to sai ya yi wuturi sannan ya yi sallah asuba ya rama raka raka'atai fajar bayan hudowar rana saboda wuturi ya fi karfi bisa raka raka'atai fajar a wajensa idan ku zai iya yin raka'a hudu ne idan ku zai iya yin raka'a biyar sai wuturi ya raka a ta fajir wuturi raka da yake kenan ya a ta fajir sannan ya sallah asuba na'am to sai ita kuma matsalar ta biyu ita ce yin nafila bayan sallar asuba yin nafila bayan sallar asuba ita kuma hatta a ita wannan shine hadisan da suka zo anan wanda suke nuna hani ga yin nafila bayan sallar asuba har sai rana ta dago shi yasa ya kawo da riwayar hatta ta tafi a shams har sai rana ta dago na'am na'am na'am za a ga da yawa mutane suna yin suna yin na eh, kamar mutum bai lazumta wa kansa cewa zai dinga yi ba a fahimta ta shine wanda ya ce wurdi kamar ya ɗaukan wa Allah da kawai mm. ya yi wannan da aka zai kiyaye wannan alkawarin nashi tsakanin shi da Allah amma wanda kawai yana sallah ne idan Allah ya sa yana jin kwarin jikinsa da shirin shi kaga wannan ta shafe shi ko ba wani shafe shi ba wurdi ba yana nufin mutum yayi bakance ba wurdi daban bakance daban wurdi daban bakance daban yawa wurdi ana so mutum ya zamanto akwai sallar da mutum zai dawwama akai akwai abin da yake mutum zai dawwama akai wanda yake ba zai kubce masa ba saboda haka idan mutum ya ɗaukan makansa cewar zai rinka sallah raka'a uku shafa'i da wuturi wannan shine wurtinsa wanda ya ɗauka shi yasa ayyana sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah shine mutum abin da zai dawwama a kai mutum ya ɗaukan makansa raka'a goma sha ɗaya haka su ma zai yi to wanda yake ya lizimta ma kansa ya zamanto wato mudawi ya dawwama akan wannan shine za a ce yana da wurdi an fahimta amma wanda ya ce ya ci ga yadda ga tsarinsa haka zai rinka yi wannan ba kance ne yake ma Allah ba kance daban wurdi daban amma mutum ya tsara ya zama to ga tsar ga yanda zai bi na filfilin da zai rinka yi kamar mai a a a kamar me zikirin safa da yamma ne cewa addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar safa da yamma zai rinka yin su da tasbihat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka yi zai rinka yin su ko kuma ya ɗaukan ya tsaya ya kiyaye na filfilin a rawati sunanin rawati to kaga idan mutum yana yin waɗannan in ya rasa su zai iya rama kamar mutum ya saba yana raka a hudu kafin ya ɗauka zai rinka yana yin rawati hudu kafin sallah azhar sai wani abu ya shagaltar da shi wanda ran bai yi ba to wanda yake hakika yana yin wurdi to shine wanda zai rama haka zalika wanda ya ɗaukan makansa yana raka a goma sha ɗaya cikin dare to wanda yake ya ɗaukan makansa wurdi shine wanda idan bai samu ba in gari ya waye ma lokacin walha zai a goma sha biyu kamar yadda aka rito daga umar ibn al-khattab na na'am هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي دقى قتادة بن دعامة السدوسي daga abul aliya nufai ibn mihran al riyahi al-basri uh, uwar gidansa mace ce maulan uh, ita ce maulansa ita ta bawanta ne wajibi shi babban malami abul aliya tarbiyahi shine yake ruwaitowa cewa ya haɗu da wani daga cikin malaman yahudawa ya nuna masa ya nuna masa ya shiga cikin wani ɗaki ya ɗauko masa a uh, wani akwati a cikin wani siliki akwai hotunan akwai hotun akwai zanen hotunan annabawa ya nuna masa ya nuna masa hannu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ga da yake ya san hassan ibn ali sai ya ga hoton da ya nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar hassan ibn ali ya riski jahiliya amma bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya musulunta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu lokacin sayyidina umar a sai na abubakar gab da maziyar su kenan na haka sai sayyidina umar ya samu ya yi sallah a bayan sayyidina umar abu al'aliyatun riyahi allah ya ba shi ilimin fassara alkur'ani ya daga cikin masu tafsirin alkur'ani wanda suka ruwaito daga ibn abbas ya rizinci ibn abbas lokacin da ibn abbas yana basra na daga abdullahi ibn abbas ya ce waɗansu mutane sun bani labari shahida a nan wajen bi ma'ana al ba da labari ba yana nufin shaida ba da ibn abbas ba alkali ba ne ba wai shaida irin ta hukunci suka zo suka yi masa suka ce mun shaida da cewar lalle wannan magana gaskiya ce a'a mun ba sun ba da labari mardiyuna wato amintattu ai ma'ana amintattu masu gaskiya a cikin abin da suke faɗa wato bana shak baya shakka a cikin gaskiyar su wa arbahum indi umar wanda suka fi wato karbuwa wanda suka fi karbuwa wajen gaskiyar su a wajena shine umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan asuba bayan subh ai bayan sallar asuba kenan hatta ta shirka shamsu har sai rana ta hudu. Hmm. da kuma bayan sallar la'asar hatta ta gurub har sai rana ta faɗi wannan shine a zahirin fassara domin zai iya yiwuwa ya zamanto hukuncin an rataya shi ne da lokaci ai ba da wato waktu subhi da kuma ba da waktil asiri to amma dole ne a yi wannan takdirin domin idan ka yi a na sallar asuba ba zai yi kai a na sallar la'asar ba za ka ce babu sallar nafila bayan lokacin sallar la'asar Hasi rana ta faɗi bayan lokacin sallar la'asar eh? bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai na kulle a ranar ni salatun liman sha'a kaga an ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai nafila bayan shigar lokacin sallar asar saboda haka dole takdirin ya zamanto ai ba'da salatil asr ba ba'da waqtil asr ba kuma ba'da salati subhi ba ba'da waqtil subhi ba ah, ah, hatta ah, nan wannan hadisin yana hatta ash shams har sai rana ta yi haske domin shine al-ishraq hatta tashruq hatta ash shams بضم أو حتى آه، آه، حتى تشرق الشمس حتى تشرقني إذا أشرقت وأشرقت الأرض نعم آه، أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت حتى تشرق الشمس حتى تشرق هكذا زمن تو بضم أوله حسيرانا تاي حسكي تا حسكك واتو غري شيني معناتها تا حتى تشرق الشمس shi yasa a hadisin abi sa'id da yazo hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta daukako ta dago a hadisin amr ibn abasa aka fassara daukowar tata qaidar rumhin aw rumhain gwargwadon mashi daya ko mashi biyu to shine ake kaddara shi da mashi daya ka kamar mita biyu kenan na tsawo mita biyu to wannan gwargwadon lokacin yana canza din da yanzu mu sai dai a yi amfani da lokacin agogo daga lokaci zuwa lokaci akwai lokacin da yake ranar tana da tsawo sai ya zamanto a ɗagowar tata tana ɗaukan lokaci yawanci ladanan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masana lokaci ne suna kaddarawa da a tsakanin da minti a sha biyar zuwa ashirin wani lokaci su sa minti ashirin wani lokaci minti goma sha biyar hmm, to amma ba lallai ya kai haka ba shi yasa wato kuskuren waɗanda daga wanda suke son su samu zama a masallaci bayan sallah asuba idan rana ta fito su yi nafila raka a biyu don su samu ladan hajji da umra ta mataini ta mataini da ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci suna gaggawa daga karfe shida a ce karfe shida rana take fitowa shida na yi sai su tashi su kama nafila hmm. to wannan kaga sun ci karo da wannan hadisin wannan kuskure ne hatta tartafiya har sai rana ta dago hatta tushriqa har sai ta yi haske wato a wani riwayar ma wa yadhhabu shu'a'uha kuma wato a haskenta a tsananin haskenta ya zamanto ya tafi wato ta fito yadda yake ko da yake gaskiya ya zaɓi shu'a'uha dinnan hadisin neman iskal Tun da ai tana karo dagowa hasken nata yana daɗa ƙara ƙaruwa saboda aka sai na ga kamar aka sawa a a rawin yayi wallahu ala amma muhalli ne na ƙara bincike Tun da dai bisa ɗabi'a ai abin nan lokacin da take fitowa daga farko shine ba ta da tsananin hasken in ta ɗago ne shine take samun hasken sosai an ce lokacin mu yayi saboda akwai masail da dama a cikin wannan hadisin ko kuma dai mu karanta babin zuwa ƙarshe hmm. na'am na'am na'am na'am daga katada sami'tu wannan dalilin da sa ya kawo wannan isnadin ke saboda katada ya ce sami'tu shi sa ya kawo wannan saboda can katada ya ce an kuma katada mudallis ne na'am daga ibn abbasin haddathani nasun bi haza. jama'a mutane su suka zanta mun da wannan ya nuna cewa ba sai na umar ne kawai ya rawaito wannan ba Wani ya da fa'ida don musan cewar hadisi ne wanda yake a waɗanda kamar aisha radiyallahu anha da take cewa wahima umar umar ya yi wahami wajen ruwayar wannan hadisin don musan cewa ba umar ne kadai ya rawaito wannan ba shine fa'idar faɗan wannan na'am na'am yahya ibn sa'id al-qattan daga hisham ibn urwa yace babana ya karanta min hadisi shi kuma shine urwa urwa yace akhbarani ibn umar ibn umar ya karanta ya zanta min yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi karda don hudowar rana wala faduwarta da yin sallar ku kardado ma'ana kada ku nufi lokacin kada ku nufi lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta wajen yin sallar ku ta nafila wato kada ku to kun ga wancan hadisin yayi maganar tun daga sallar asuba har rana ta hudu da kuma tun daga sallar la'asar har rana ta faɗi wannan kuma ya keɓance lokuta guda biyu lokacin hudowar da lokacin faduwar to akan haka aka samu sabani mu karanta ɗaya hadisin in ya so hukuncin sai mu bari sai sati mai zuwa sai mu yi tafsil ɗinsa da dai wannan isnadin kuma yace ce ibn umar ya zanta min yace ce allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan wato idan a a a idan a kahon kaho za a ce masa kenan wato a doron rana wannan doron rana na rana kaf din wannan da'irar saman nata saman rana idan ya hudo wato ta soma fitowa bata hudo ga baki ɗayanta ba ta soma hudowa wannan a doron nata shaci za a ce masa kaga dai alhajib dai abin da ake nufi da hajib shine gira to mun kuma ba za mu ce wa rana tana da gira ba amma abinda ta larabawa suke nufi da hajib shine wannan da'irar ta sama wannan yankin nata na sama wato idan ya hudo mhm. fa akhiru sala ku jinkirta sallah sallar da ake nufi anan sallar nafila hatta tartafi har sai ta dago ta daukako har sai ta dago idan kuma wato a cikin nata kenan na ƙasa idan ya ɓuya ku jinkirta sallah har sai ta ɓace gaba ɗaya abdata bin suleiman ya yi mutaba'a da shi na'am hadisin hadisan hudu ne eh to eh, eh, ina sai mu tsaya a nan in yaso sai mu tashi a hadisin abi huraira radiyallahu anhu na akwai tambaya da wani dan wayar weto ya ce a hudubar da juma'a da malam ya gabatar wannan juma'ar na ji malam ya yi magana akan azumin sitta shawwal har an kawo wajahi da malaman mazhabar malikiya don allah menene wajahin nasu akan azumin sitta shawwal na'am wato abin da ya sa wannan maganar batun azumin sitta shawwal da aka ruwaito maganar imam malik a cikin almuwatta da yake cewa malik yana cewa fi su siyami sittati ayyamin ba'da al-fitr a cikin azumin kwana shida bayan bayan ranar buɗe baki wato shine ranar sallah karama min ramadan bayan buɗe baki daga watan ramadan inni lam ara ahadan min ahli ilmi wal fiqh yasumuha ban ga wani daga cikin ma'abuta ilimi da fikihu yana azumin waɗannan ranaku ba walam yablughni dalika an ahadin min salaf kuma uh, ban ji wani daga magabata an ruwaito yana yi ba wa inna ahlal ilmi yakrahuna zalika ma'abuta ilimi suna karhanta wannan wa yakhafuna bid'atahu suna jin tsoron kar ya zama bid'a wa an yulhaqa bi ramadan ma laysa minhu wa an yulhaqa bi ramadan ma laysa minhu ahlul jahala wal jafa law ra'aw fi dhalika sifatahu inda ahalin ilm wa ra'awhum ya'maluna zalik da kuma kan wato ma'abuta jahilci da kuma nisanta sunna su je su sadar da abin da ba a cikin ramadan ba su sadar da shi da ramadan inda sun ga malamai sun sassauta kuma suka ga malamai su ma suna aikatawa wani ita ce maganar malik to malik ya faɗi wannan maganar dole ne mu ga abin da su malaman mazhaba suka ce akan wannan magana ta malik rahmatullahi alai kuma daga cikin magabata daga cikin almutaqaddimun wanda karshen su shine Ibn abi zaid al malam mai risala wanda ake ce masa malik as wanda ya mutu a shekara 390 shine karshen mutaqaddimin kuma bayan sa wanda suka zo bayan sa sune farkon mutaakhiru almutaakhirin su ne irin su al-lakhmi ah, da ibn yunus da su ibn rushd da Al-Maziri wanda khalil yake dogaro da maganganunsu akan abin da suka rinjayar in yace wahtara yana nufin al-lakhmi in yace warajjaha yana nufin ibn yunus in yace wazahir yana nufin ibn rushd aljad kakan in yace waqala alqaul yana nufin Al-Maziri. haka suka to wannan su ne almuta'asir wanda aka suka tantance mazhaba to kowanne za mu ji maganarsa akan azumin sita shawwal na samu maganganun su in banda ibn yunus a kaga to shi su almutaqaddimun na farkon magabatan ga abinda ma'al asaf wato babu littafin annawadir ko da kima da shi anan ko annawadir wa ziyadat amma ga shi dai a cikin kwamfuta ya ce ibn abi zaid alƙairawani a cikin annawadir wa ziyadat na'am kaga a juz'i na biyu shafi na tamanin ya ce fitar ribi fi siyamil ashir cikin kwadaitarwa a azumin kwana goma na zulhijja wa ashura da ashura wa yaumi arafa da ranar arafa wa yaumi mina da ranar azumin da ranar mina wa yaumi tarwiya da ranar takwas ga wata wa ashhurul hurum da watanni masu alfarma wa sha'ban da sha'ban wa shawwal da azumin shawwal wattiba'u ramadan bi sittati ayyamin minhu da bin ramadan da kwana shida nasa duk wannan targhib ya ce kwadaitarwa ai to sannan kuma zaka ce malamin malikiya sun ce bid'a ne to me suka fassara maganar malik ba san da maganan malik ba sun san da maganan malik amma duk da haka suka ce a kwadaitar a yi shi to ka ga ibnu abi zaid kenan da ya kawo maganar yace a yace waru ya fi siyami shawwal fada'il وجاء في من أتبع رمضان بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر أو صيام سنة قال مطرف تو مطرف دقتين المجرم مالك مطرف ابن عبد الله الهلالي يتي وإنما كره مالك صيامها أبن ديسا مالك يتي يكرها تعزم ستة شوال يتي لألا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان saboda jahilai kada su ce wannan yana tare da ramadan su ɗauka sai an yi ramadan sannan wato aka yi ramadan sai an yi shi mm, wa amma man ragiba fi dalik amma duk wanda ya kwadayin samun kwadayin yin wannan azumi lima jaa fi saboda abin da zo a kansa falam yanhahu malik bai hana shi ba wannan mutarif kenan wanda ya zauna da malik shi yake haka ya fassara mm. haka ya fassara maganarsa to kun ji maganar shi ibn abi zaid alƙairawani ko mm-hmm. ah, to sai ah, shi ku allahami shi bai ma kawo bai ishara ga maganar malik ba sai dai mu je maganar shi ibn rushd aljad a cikin ah, a cikin al-muqaddimat dinsa al-muqaddimat da ya kawo hadisin sai ce ha malik zalika malik sai ya karhanta yin azumin sita shawwal mahafata an yulhika bi ramadan ma laysa minhu ahlul jahalati wal jafa saboda gudun kada masu jahilci da kaurace ma sunna su sadar da wannan da ramadan yace wa amma lirrajuli fi khassati nafsihi fala yukrahu lahu siyamuha amma mutum shi akan kansa a kashin kansa tsakaninsa da Allah ba a karhanta masa azumin wannan ba ba a kar to kaga abin da shi ibn rushid aljad ya faɗa to waɗanda suka zo almuta almutaakhirun daga baya su suka fi kowanne bayani akan wannan kamar shurrahu khalil wanda suka yi sharhin muktasar ga abin da addardir ya faɗa a cikin sharhinsa a sharhul kabir tare da hashiyarsa ta addusuki inda shi mai muktasar ya ce wa kuriha kaunuha albid ka sittatin min shawwa wato an karhanta an karhanta azumin sitta shawwa kaga haka Khalil ya faɗa ko zahirin kamar yadda aka ruwaito daga muwatta sai ya ce fatukrahu an karhanta yin wannan li muqtadan bihi ga wanda yake malami ne ana koyi da shi muttasilatan bi ramadan a sadar da ita da ramadan mutatabi'atan ta suna bibiyan juna wa azharaha a bayyana ta mu'taqidan sunnata tisaliha ana itikadin cewa sunna ne a sadar sai da wannan sharuɗa guda biyar sun hadu ce take zaman to makruha a masabar mali. to duk da waɗannan shurut ka zo kai itlaqi cewa mali ya karanta azumin ramadan ai babu adalci wannan su ne maganganu ga kuma abinda ibnu shas a shi ibn shas gaskiya shi ya ma gabaci khalil a cikin ikdul jawahir samina ya ce wa wara da fi sahih ya zo a cikin sahih muslim siyamu sittati ayyamin min shawwal azumin kwana shida na shawwal illa anna malikan ittaqa an yulhiq al-jahilu bil fara'id ma laysa minha ala ma laysa minha sai dai malik ya ji tsoron wanda bai san farillai ba ya je ya sadar da abin da ba farilla ba ya mayar da ita kamar farilla mm. ala aslihi fi karahiyati tahdid a bisa asalinsa malik yana da asali cewar iyakance wani abu in bai zo a iyakance shi ba a cikin shari'a bai yarda da shi ba mm. hmm? shi tahdid din ne bai so ba mm. wastahabba ya fi ghairi dhalika alwaqt ya soyar da mutum ya azumci waɗannan kwana shidan ba a wannan lokacin ba li husulil maqsudi bihi min tada'uf ayyamiha wa ayyami ramadan hatta tabloga idda sal'am saboda ya zamanto abin da ake nufi na rubanyawar ya samu kuma ya guji abinda ake gudu na tahdid shine ma a cikin az-zakhira shi al-qarafi yake cewa gara ma yake cewa shi yasa masu waɗansu shi al-qarafi a wajensa gara mutum ya yayi waɗannan kwana shidan a cikin dilhijja cikin goma farko na bilhijja sai ya zamanto ya samu falalar shidan da za a haɗe masa da ramadan kuma abin da malik yake gudu don kada a ɗauka kan cewa wannan an sada shi da ramadan ya an guje shi din kuma idan mutum wato ya duba a waɗansu sun mai da azumin sita shawwal ɗin nan wani biki yanzu kamar yadda suke a madina a wannan tun muna can muka ga wannan har waɗansu malaman mu suke cewa kun ga abin da malik yake faɗa ko wato idan aka gama in aka yi sallah yau to kashe gari waɗansu wanda sun saba dama akwai waɗansu suna nan sun saba da wajen zaman su a cikin harami sai su dawo daga daidai tsakiya tsakanin hasuwa farko da hasuwa ta farko hasuwa shine wajen da yake da lema din nan mm, to akwai wani dan gini a nan wajen tsakanin lema farko da lema baya sai su mayar da wajen zaman su nan sai sun gama sitta shawwal din nan gabaki ɗaya sannan su tattara nasu ya nasu su daina zaman harami kowa kuma ya tafi gida wato kamar wannan sun mayar da shi a haɗe yake da ramadan kamar ba a gama ramadan ɗin ba sai an sadar da shi da sitta shawwal to malik abin da ya guda kenan abin da ya guda kenan saboda waɗansu saboda jahilcinsu da rashin sanin sunna su je su shigar da wani abu wanda yake ba haka aka nufa ba addini a addini ba a nemi a yi tahdid da yadda za a yi wannan azumin ba kawai an faɗi falalar ne saboda haka shi ya sa ya faɗi abin da ya faɗa kaga su waɗannan malamai sun yi tawilin maganan malik ne ba sun yi itlaƙin cewa kawai wannan abin bida'a ba ne ta za a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka zo ka itlaƙin bida'a a kansa shi kansa malik da ya faɗi tsoron da malamai suke na cewa bida'a ne ya faɗi wajihin shine kan cewa suna gudun kada waɗanda suke jahilai da kuma rashin masu ƙaurace ma sunna su sadar da abin da yake ba farilla ba da abin da yake farilla shine abin da yake suna jin tsoro amma ya za a yi abin da yake ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su mayar da shi bid'a shi yasa akwai wata risala ta al-imam al-ala'i ina jin shi wannan tunda yana son ya bibi maganar sosai ta nahiyar hadisi a bari zan yi masa ihala ga wannan risala ta al'imamul ala'i آه، ga ta nan na'am نعم. رفع ishkal آه، رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال تصنيف الحافظ أبي, أبي سعيد صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي ضد هيك شافعي amma ya yi shi ne ta nahiyar hadisi ya ruwaito wannan kuma don ya raddi ne ga waɗansu waɗanda suke ta'assubanci ga malikiya domin su nuna kan cewar hadisin na sitta ta shawwal ma bai inganta ba to shi kuma da yake malamin hadisi ne shine ya musu raddi ta fuskar hadisi amma ta fuskar mazhaba kun ji waɗannan su ne maganganun da malaman mazhaba suka yi akai ba su fito sun yi itlaƙin bida a kansa ba sun kayyade musamman shi dardir kuma wato banda dardir ma sauran shurrah na muktasar duk abin da suka tafi a kai kenan kamar alkharashi shi ma ya yi magana irin wannan alhassab ma a cikin mawahibul jalil haka suka ah, saboda haka kaga a itlaƙin magana a kan babu wani littafi na malikiya da za ga ya yi itlaƙin karhanci mutlakan ko cewa bida'a ne mm. sai dai ya faɗi kan cewa ga wajihin abin da ake jin tsoro kuma kowannensu suna nanatawa cewa mutumin da ya yi azumin tsakaninsa da Allah yana neman falalar da ya zo a cikin hadisi bai shiga cikin karhancin da malik yake faɗa ba saboda haka kaga idan ka fito baka yi wannan bayanin ba sai zama to ka zalunci malik ka zalunci mazhabar malik tun daga abin da malaman mazhabar malik din suka faɗa rahmatullahi alaihim Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya karya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya samu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah yan uwanmu da yan uwanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu ah, akwai yan uwanmu ah, na jini wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya yaye musu abin da ya same su Allah ya kawo musu sauki ya gaggauta musu waraka daga gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين